بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah maɗauki sarki da ya nuna mana wannan safiya ta asabar goma sha biyu ga watan shawwal a wannan shekara ta 1432 daidai da goma ga watan satumba shekara ta 2011 miladiya. domin ci gaba da karatun wannan littafi mai tara albarka muwatta malik mana bayan hutu da aka dawo kenan na karamar sallah muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madawaka Allah ta'ala ya mana jagora Allah ta'ala ya mana gumdakatar Allah ta'ala ya mana mawafaka muna cikin kitabul buyu' mun kammala babi na 26 a cikin kitabul biyu babu ma la yajuzu min bai'il haywan babun da imana bayanin nau'ukan cinikin da ya haramta a hada-hada cinikin dabbobi a kasuwannin dabbobi a har yanzu dai muna wannan kasuwa ta abin da ya shafi dabbobi da kuma daman an ce kasuwar dabbobi ya ba ta da nisa da mahauta kenan ko? nan qala maliku rahimahullahu azza wa jalla mana a babi na 27 kenan babu bai'il hayawani bin laham babun da zai yi bayanin hukuncin sayar da dabbobi da kuma nama ka miƙa dabba a baka nama eh kun shiru ka miƙa dabba a baka nama mai hukuncin wannan watakila ka miƙa akuyoyi guda biyu a baka kan kansa ina fatan yanzu an gano an yi shiru mai hukuncin wannan ko ka miƙa abin nan akuya ɗaya kana da wata guzuma babba a baka guda biyu kun yi shiru ina ba mun fara gano surorin kasuwancin da ake magana a kan shi ƙalam rahimahullahu azza wa jalla kada mu sha'afa shi littafin muwatta na imam malik ibn anas imamul a'imma imamu darul hijira yana daga cikin manya-manyan littafai yana cikin littafai na farko-farko in bai zama shi ne na farko ba da aka rubuta a duniyar musulunci bayan alkur'ani mai girma eh aka rubuta shi imam malik ibn anas ya rubuta shi ya ɗauki tsawon shekaru yana karantar da shi a masallacin ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a da ke birnin madina ɗalibai daga sassa na duniya sun halarci wannan karatu daga cikinsu akwai ibn wahab ya halarci wannan karatu daga cikinsu akwai alƙanabi ya halarci wannan karatu daga cikinsu akwai abu mus'ab ya halarci wannan karatu kenan kowannan sanin da na faɗa yana da ruwayar muwadda daga imam malik ibn anas yana da kwafi nashi da i ruwayar i karatun muwadda a gaban imam malik ibn anas shi sa wani lokacin sai kaza an ce a ruwayar kanabi an ce kaza an ce kaza ko a ruwayar ibn wahab an ce kaza an ce kaza saboda imam malik ibn anas wannan littafin yake kaiwa ya komo in an sauke sai a sake maimaito shi in an sauke sai a sake maimoti shi amma wani ka maimaita in ya sauke littafi ka ce maimaita so ɗaya sai ce ayayi imam malik ibana na so na littafi ya dinga maimaitawa ya dinga maimaita na faru ya kaga imam ne ko littafin ahalari inda da akwai a lokacin ya ce ke ta wa a wurin shi ai gama karatu ai ko ba ka ke ba yawa imam malik ibana na ya karanta da muwadda kuma ɗalibai sun halarci wannan karatu daga sassan duniya sosai da sosai daga cikin waɗanda suka halarta akwai abdurrahman bin zayyad ya halarci karatun muwadda yana da ruwayar muwadda da ya koma garinsu andulus sai yahaya ibnu yahaya allaifi ya karan ya ruwaiti muwadda a wurin abdurrahman bin zayyad kuna jina sai ya zamana in kana karanta ruwayar yahya za ta zama yahya saiwa sai abdurrahman ibn zayyad saiwa sai malik kun gano wannan da ke ko kenan tsakanin yahya ibn yahya da mai littafin imam malik ibn anas akwai mutum ɗaya ne abdurrahman ibn zayyad al-andalusi sai sai yahya ibn yahya al-laifi sai ya ga tun da imam malik ibn anas yana nan da rai bari ya tafiya ta kanas ta madina ya je haurin mai muwaɗa ɗin ya ji irwayarsa da aka sai ya tashi tun daga garinsu andulus asbaniya spain kenan a yanzu wanda yake musulunci ya jima a garin andulus ya ɗibi shekaru ɗaruruwa a garin andulus a can ne su abu hayyana suka fito babban malamin tafsiri a can su imamu shatubi suka fito a can su ibn abdulbar suka fito a can su al'imamul ƙurtubi suka fito a can su ibn al'arabi al-maliki suka fito manya-manyan turawa manya-manyan masana addini ‘yan mutanen spain amma dubai ne spain ta kasance a yau dubai na andalus ta kasance a yau Allah ta ya sauke ga ma haya ibini ya haya allaisi sai ya haya yahaya ya haya allaisi ya yi tafiya ta kanas ya bar garin andulus ya tafi madina domin ije irwayar muwadda a wurin imam malik ibn anas ya samu ya yi riwayar sai dai yana da shakku a waɗansu babi babi da ke cikin itikafi shin ya yi ruwayarsu a wurin malik ko bai yi ba to kenan kun yanzu ruwayarsu a wurin malik zato ne ko ƙini zato ne ruwayar waɗannan babi babi a cikin na babu itikaf a cikin kitabul itikaf kaga zato ne amma ruwayarsa a wurin ya abin abdurrahman bin zayyad fa yaqini ne kuma kuma yaqini baya gusuwa ba a gusa da shi da zato to da yazo wannan babu maimakon ya ce qala malikun sai ya ce qala bin zayyadin qala malikun kuna jin amanar karatu ko kun ji amanar ilimi ko sai ce ƙala bin zayyadin ƙala malikun idan muka dubi kitabun laitikaf babi na biyu babu ma la ya juzu laitikaf illa bi sai ce haddasani haya an malikin kun ji ya haya an malik kun ganan irware yahya haya allai allaisi kai tsaye zuwa gawa مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد ونافعا مولى عبد الله بن عمر قال لا اعتكاف إلا بصيام بقول الله تبارك وتعالى في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد فإنما ذكر الله الاتكاف مع الصيام قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا أنه لا اتكاف إلا بصيام babi na na eh, babi na na biyu sai muje je uku babu khurujil mu'takifi lil eid haddathani yahya an ziyad ibn abdurrahman ziyad ibn abdurrahman ba abdurrahman ibn ziyad ba an ziyad ibn abdurrahman shine abu abdullah shine shabtun haddathani yahya an ziyad ibn abdurrahman qala haddathana maliki sai nuna tsakanin yahaya ibn yahaya al-laifi da imam malik ibn anas akwai wa akwai ziyad ibn abdurrahman haka na hadisi na gaba qala haddathani yahaya an ziyadin an malik kuna ji haka nan gaba qala ziyadun qala malik kuna ji haka nan babi na hudu haddathani ziyadun an malik hakan nan wa ziyadun an malik hakan nan qala yahya qala ziyadun qala malik kun ga wurin babi na biyar babu nikahi fil itikaf qala yahya qala ziyadun qala malik duk wannan yana nuna mana kenan waɗannan al'amurra din shi yahya ibn yahya al-laythi ba shi da yaqinin yayi ruwayarsu a wurin malik saboda haka sai ya ɗauko tsohuwar wayarsa ta ziyad ibn abdurrahman sai ya dasa a wurin isa ya ce ƙala haya ƙala ziyadun malamin shi kenan ƙala malikun malamin ziyad kenan hakan nan babi na shida ni ziyadun an malik an yazid bin abdullah bin lahad hakan nan za ka gaina ta ce wa ni ziyadun an malik wa ni ziyadun an malik an abdullah bin dinar وحدثني زياد عن مالك عن أبي النضر حكنا وحدثني زياد عن مالك عن حميد الطويل حكنا وحدثني زياد عن مالك عن نافع عن ابن عمر حكنا وحدثني زياد عن مالك أنه سمع من يثق به من أهل العلم يقول حكنا وحدثني زياد عن مالك أنه بلغ أن سعيد بن مسيب من كمل باب الاعتكاف سمي كتاب الحج وحدثني يحيى عن مالك to kun ga daga nan kenan yana da yaƙinin ruwayas yahya ibn yahya ce zuwa gawa malik amma waɗancan abuwab na itikafi daga babi na uku da na hudu da na biyar to waɗannan abuwab ɗin da na shida babi na nau kenan uku hudu biyar shida waɗannan babi guda shida yahaya ibn yahaya al-laifi ba shi da tabbashin ya ruwaito su a wurin malik sai ya ɗauko tsohuwar sa ta abdurrahman bin eh, ziyar bin abdurrahman sai ya amfani da ita kun gane da ya kammala sai ya ci gaba da ruwa shi ta malik me ke nuna mana ana karatun wadda sai wata rana baka samu ka zo ba sai ka samu wani ɗalibanka sai ya maimaita maka abin da aka karanta in ka zo karanta ya zaka ce Eh? sai ka ce to daidai nan wuraren na samu abin nan gashi gashi gashi gashi eh eh kamar ya to ai kaga bai samu yayi ruwayar ba ai kullu rado da da ke ko kaga ai kaga wacce tsohuwar waya sai dauko almin da wacce ba ruwaya da iyawar malik bace kai ma da ake karatu ba ruwaya da aka yi bane ka samu wani ne ya biya maka Eh? ko ya samu gajiya ba to wannan amma ban da nan waɗannan abubuwa da muka karanta gaba ɗaya ya yi ruwayarsa a wurin wa a wurin malik ibn anas imamu darul hijira ya samu ya